Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da jimurin sake kasancewa da mu, barkanku da zuwa wannan cata mu mai albarka ta Hausa Zip TV. Shugaban sojojin ƙasa na Najeriya, Laftanar Janar Tukur Yusuf Buratai ya zaburar da sojojin rundunar Operation Sahel Sanity da ke yaƙi da 'yan bindiga. Buratai ya ce, kada su rika sassautawa ko tausayawa 'yan bindigar ko kaɗan a yaƙin da suke yi na kawar da miyagu a yankin. Burtai ya yi wannan kirari ne yayin da ya kai ziyarar sansanin sojoji da ke ƙaramar hukumar Faskari ta jihar Katsina. Babban hafsan sojojin ƙasa na Najeriya, Laftanar Janar Tukur Yusuf Buratai, a ranar Asabar ya buƙaci sojojin Operation sahil Sanity su ragargaji 'yan bindiga da sauran miyagu ba tare da tausayi ko sassauci ba. ya ce rundunar sojoji ba za ta ba wa masu aikata laifuka damar, su numfasa ba kamar yadda daily trust ta rawaito burtai ya yi wannan jawabi ne a sansanin sojoji da ke karamar hukumar faskari na jihar katsina a yayin da ya kai ziyarar duba yadda aikin rundunar operation sahel sanity da aka kaddamar a arewa maso yamma ke tafiya ya ƙara da cewa rundunar soja tana da ƙarfin da za ta iya magance 'yan bindigar da kuma dawo da doka da oda a yankin arewa maso yamma da sauran sassan najeriya baki ɗaya ya yi kira ga mutane su daina bawa masu laifi mafaka domin wata rana za su juya musu baya miyagun da ke aikata laifuka suna cikin al'ummar da ke neman kariya kuma suna da ƙanne da yayye da sauran dangi domin ba daga sama suka faɗo ba da zarar mutane sun daina ɓoye masu laifi za mu samu damar kawar da laifuka cikin gaggawa a garuruwanmu duk da haka muna da sabbin na'urori zamani na tattara bayanan sirri kuma dai mutane suna ƙara ba da haɗin kai idan mutane suna kokonto na tona asirin miyagu da ke cikinsu su sani cewa a shirye muke mu saurare su miyagun za su juyawa 'yan uwansu baya wata rana miyagun suna nan suna yawo cikin gari kuma idan har ana son samar da tsaro a garuruwanmu sai an tona asirinsu in ji hafsan sojojin najeriya general tukur yusuf buratai duk da cewa malamin bai ambaci sunan shugaba muhammadu buhari ba a cikin wani labarin za ku ji cewa na hannun daman shugaban 'yan kungiyar da kayar baya ta najeriya abubakar shekau wanda ke da reshe a benue da taraba kafin mutuwarsa ya bar wata wasiya inda ya fara da cewa wani daga cikin 'yan kungiyar 'yan daba na ghana da ke benue ya ce marigayi ya riga ya zaɓi magajinsa kafin ya mutu ya ce ghana ya ji a jikinsa cewa ba dole ne ya dawo da rai ba hakan ya sa ya zaɓi wanda zai maye gurbinsa wanda ya maye gurbin ghana mai suna manjo ya ce gwagwarmayar da tsohon shugabansu ya fara ba za ta tsaya ba ɗaya daga cikin manyan membobin ƙungiyar 'yan daba ta marigayi Tirwase wanda aka fi sani da suna Ghana wanda ya ce sunansa Menjo ya ce za su ci gaba da gwagwarmaya duk da shugabansu ya mutu ya ce marigayi Ghana ya ji a jikinsa cewa zai mutu hakan ya sa ya mika shugabanci ga wanda ke biye masa a ƙungiyarsa kafin zuwa rungumar shirin afuwa a filin motsa jiki na antogo da ke katsina manjo wanda shine asalin sunansa ondham a hirar da ya yi da jaridar the nation a cape a ranar juma'a da yamma a hanyarsa ta zuwa abuja ya yi wa matar marigayi jaje muna masa gargadi mun faɗa masa cewa dabara suke masa don ya fito ya yarda da mu amma ya ce ya riga ya yanke wa kansa hukunci kuma ya gaji da zama a jeji ya fada mana cewa zai fito daga jeji don karrama bishbush da sauran waɗanda suke ba su shawara da ya rungumi zaman lafiya ya ce ghana ya ba su horo kuma sun kai kimanin su biyu a jihar benue da taraba bataliya muke da shi muna da tsari mai kyau ghana shugaba ne da ke ƙaunar mu a ranar da abin zai faru ya tara mu da safe ya faɗa mana abin da za mu yi idan har bai dawo da rai ba ya ce idan har an kashe shi an kashe idan har an kashe mu mu ci gaba da gwagwarmaya amma idan da gaske afuwa gwamnati take so ta yi mana to mu ajiye makamanmu in ji shi ya ce bishof. yakan kira gana a waya yana masa wa'azi kuma ya tuba har yana shirin zai fito coci ya auri matarsa ina cikin mutum biyar da suka gujewa sojoji a lokacin da motar da motarmu ta tsaya a hanyarmu ta zuwa makurdi gana bai tsere ba domin ya riga ya mika ragamar mulki ga mataimakinsa kafin ya kama hanya zuwa makurdi ya ce Ghana ya rasu amma gwagwarmayarsu ba za ta tsaya ba domin ya riga da ya bayar da wasiyar abin da za a yi bayan ya mutu wannan ya sa shugaban kungiyar ta da kayar baya abubakar shekau ya yi wani ikirari da cewa ba zai raga wa kowa ba a dukkanin waɗanda suka kawo ƙarshen ganin bayan wannan na hannun damar nashi ku ci da kasancewa da mu domin samun daɗaɗɗen labarai daga majiyar sirri ta tsaron najeriya Assalamu alaikum wa